yanzu haka al'umman yankin na fa cikin wani mawuyacin hali sakamakon dokar hana fita na ba dare ba rana da aka kafa yau kusan kwanaki hudu Malam Sahalu Sale wani mazaunin garin Ibin ya fashe damin ta waya cewa baya ga matsalar rashin fita yanzu haka suna fama da matsalar rashin abinci da ruwan sha yayin da kuma marasa lafiya ke mutuwa a gida sakamakon rashin fitan da aka kafa. Allah muna cikin matsala ne kuma an takura mu jama'a ba ruwan da za sha ga yunwa an kibar mu ana cikin wahala wallahi ko kwaya man da zaka saya haka ka sha ma babu yanzu duk kemis a rufe ne kuma da abin da muke so gwamnati da sassauta wannan dokan ta bacin din tunda yake akwai jami'an tsaro a gari da sauransu su sa ka na rubuta waye kuma masu rubuta waye kuma ba su je sun rubuta ba tun jiya tun shekaran jiya da jiya. su ma matafiya da kambi garin ibin don zuwa manyan biranen najeriya sun shiga tasku sakamakon wannan dokar hana fita na awanni ashirin da hudu da aka kafa a garin. allah yake cikin yanzu ba kasuwanci na ga maka yanzu ga mutane suka je safaran kano sun tsaya sun yanzu haka suna bakin hayin kogi akan a hayo da su su zo su tafi ukari don ga takun da dai sauransu din har yanzu suna nan abin a wurin din sun kwana uku a wurin hakan nan ko mara lafiya ma za kawo shi ma ji akan da haye da shi ma ya mutu a wurin haka saboda ba samu damar haihuwa da shi ba. to sai dai kuma gwamnatin jihar taraban ta ce tana sane da halin da al'umman yankin ke ciki kuma kamar yadda sakataren yada labaran mukaddashin gwamnan jihar Mr. Kefa Sule ke cewa nan ba da jimawa bane ma za a sassauta dokar. A gwamnati ta sa ido a cikin maganan nan kuma yanzu da muke maganan shi mai girma mukaddashin gwamna da ita commissioner police da shi komanda na sojoji da sun zo na su yi magana akan wannan eh, mutane sun yarda cewa za su sota to zuwa yamma yau in ba yau ba ko gobe in Allah yarda za ka ji an sanarwa cewa an sota. kawo yanzu dai ɗaruruwan jama'a ne ke gudun hijira a garuruwan Ibbi da kuma Gasol na jihar Taraban sakamakon rikicin Fulani makiyaye da kuma Tibabe da majukuna manoma lamarin da ya sa gwamnatin jihar tura kayakin agaji ga waɗanda abin ya shafa akwai kayan agajin da aka kawo kuma wanda ya kamata a raba cikin abun ya shafi local government da suka kai guda biyar to dole ne za a kai ma wannan bangare a kai ma wannan bangare a kai ma wannan bangare. mai sake fasula kenan sakataren yatsa labaran mukaddashin gwamnan jihar taraban yayin aiko da wannan rahoto dai tuni aka tura karin jami'an tsaro da suka hala da sojoji da kuma yan sandan kwantar da tarzoma don maido da doka da oda akan iyakan jihar taraba da binuwaye asp joseph kwaji shine kakakin rundunar yan sandan jihar taraban. muna da mobalawa mu da kuma da yan sanda